guda ɗaya bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 35 a can kasar Spain jiya kungiyar kwallon kafa ta Malaga ta lallasa sabila da kwallaye hudu da biyu a kasar Ingila kuwa a wasan Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 shi ma a mako na 35 a jiyan an fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Watford da Liverpool inda Liverpool ta bi Watford har gida ta sha ta kwallo daya mai ban haushi wannan ya bada dama wa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool liverpool ta gyara zamanta a mazauninta na uku a teburin premier league na kasar ingila da maki 69 ita kuwa watford tana mataki na 13 ne da maki 40 bayan haka a yau ne za a dawo ci gaba da fafatawa a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai Yoko champions league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na karshe wato semi final karawa na farko tsakanin kungiyar kwallon kafa ta real madrid da ke kasar spain Spain da Takwarata ta kasar Spain din Atlantico Madrid. A wasan da za a yi yau tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da Atlantico Madrid din shine haduwarsu ta 44 tun bayan kafuwar kungiyoyin guda biyu. A baya dai sun yi wasanni 43 a tsakaninsu inda Real Madrid din sun samu nasara akan Atlantico Madrid so 25 ita ko Atlantico Madrid ta yi nasarar wasanni bakwai ne kacal akan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid inda aka yi kunnen doki sau sha ɗaya wasan na yau za a yi shi ne da misalin karfe takwas saura kwata na dare agogon najeriya nijar kamar da ƙasar chadi za a buga wasan ne a filin wasa na santiago banabawo mai ɗaukan mutane 85,454 ana sa ran shahararren 'yan wasan ƙwallon kafa irin su cristiano ronaldo na ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid din da ɗan wasan gaba ɗan ƙasan faransa mai takale da ƙungiyar kwallon kafa ta ta atlantico madrid din antonio griezmann za su haskaka a wannan wasa da za a yi shi a yau a tarayyar najeriya kuwa bangaren nigerian professional football league wato premier na shekara 2016 zuwa 2017 ana shirin komowa filin daga bayan hutu da aka tafi inda aka shafe tsawon sati biyu ana hutawa bayan da aka yi wasanni 19 a cikin 30 da takwas bayan haka an fi da jadawalin jerin sunayen 'yan wasa shida wanda suka fi kowa zurara kwallo a raga a gasar ta Nigerian Professional Football League na bana a mako na sha tara kamar haka akwai Odia na farko daga kungiyar kwallon kafa ta Mountain of Fire a Miracle wanda yake da kwallaye sha hudu sai Martins na na il Kanemi wanda yake da kwallaye kuma akwai Adetunji wanda yake mataki na uku da kungiyar kwallon kafa ta Abio Warriors mai kwallaye tara sai Ibrahim Al-Asan na kungiyar kwallon kafa ta akwai United da yake mataki na hudu da kima da kwallaye tara sauran biyu sun hada da manfon na kungiyar kwallon kafa ta eyimba mai kwallaye takwas sai moma wanda yake kungiyar kwallon kafa ta remosta wanda yake da kwallaye bakwai a raga wayannan su ne jerin sunayen wayanda suka fi kowa zirara kwallaye a mako na 19 inda za a dawo da ci gaba da wasan a satin da za a shiga huta lafiya.